A yanzu haka dai cutar amai da gudawa na ci gaba da addabar jama'a a sassa daban-daban na jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Wannan cuta dai ta fara addabar mutane ne tun a 'yan watannin da suka gabata a nan jihar Niger. Jami'an kiwon lafiya a jihar sun ce kawowa yanzu mutane 538 ne suka harbu da cutar amai da gudawar inda mutane 42 suka mutu. Dr. Usman Muhammad darakta ne a matakin farko na ma'aikata. ma'aikatar lafiyar jihar Naija. Alhamdulillah muna da masaniya sosai a kan wannan abu da ke tafiya kan zawo da amai da ke faruwa a nan jihar Naija. To mun samu wajen kimanin mutane 538 wanda suka kamu da wannan cuta. Cikin su kuma insha Allah mun yi an kokarin mu ba su magunguna an taimaka. To an samu eh, da wanda kaman 42 wanda suka riga mu gidan gaskiya da yawanci irin wa'annan wanda sun suka bata lokaci kafin su sau inda su samu taimako har ya zuwa yanzu dai amai da gudawan na ci gaba da bulla a wasu sassan jihar Niger domin kuwa ga abin da wani ke cewa daga karamar hukumar Mariga a lokacin da ya kira ni ta wayar salula da yammacin Laraban nan sunana Yahaya Alhaji Sambo kamfanin to mun samu barkewan gudanan cuta amai da zawo kuma abin kama mutane fiye da yadda ake zato ko yanzu ba a rasa kamar mutum goma sha ɗaya tsakanin asibitin gwamnati da private hospital da ke gare mu To ko me hukumomin lafiyar ke yi akan wannan lamari ga Dr. Usman Muhammad Darekta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. to akwai matakai da ake da yawa da raka dauka kamar ita mai girma kwamishinan ma'aikatan lafiya ta rubuta bayan bayan gamin da aka yi sanar da mutane sannan kuma an rubuta ma kowane karamar hukuma cewa ga abin da ke tafiya game da zawo da amai su taimaka ma'aikatan lafiya inda suka saba yi da magunguna da kuma abin da ya kamata tafiya zuwa wurin da abin da ciwon yake. Matsalar rashin ruwan sha mai kyau da kuma rashin tsabtar muhalli na ɗaya daga cikin dalilan da ke haifar da wannan cuta ta amai da gudawa. Alhaji Kabiru Muhammad Ushishi shine kwamishinan ma'aikatar kula da tsabtace muhalli a jihar Niger. a gaskiya dai muna faman dai kokarin dai da ya kamata mu yi muna zagayen nan ana ƙara fadakar da mutane an ba mu dama yanzu ma mu ƙara waɗansu bola a angwanni haka nan dan dai kamar cibiyoyin zuba shara yawa yawa eh dan dai mutane dai su dai san cewa ga abin da gwamnati take yi wannan al'amari dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke cike da fargaba a sakamakon bullar sabuwar cutar nan ta Ebola Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.